wa alaikum ah. barka da hanya na gajiya an sha hanya wallahi Allah ya ayyukan naku ne alhamdulillah wallahi wa yi babban samu a ah, haba da Allah wallahi manya manya kenan ai manya alhamdulillah a kuma nan aka same su alhaji ga nan ya fada alhaji wato ai ban taba tunanin ana samun ire-iren waɗannan kayan a nan wajen ai shi ikon Allah ke domin wannan ainihi sai ka tsallake kasashenmu na waje ma ake samun ake samun wannan kwarai da gaske yanzu abin da zamu wannan harkar yadda zamu yi ta mai gida zan je in samu domin wannan ba ku ba ba ku ba mu mu insha Allah za mu ji daɗin wannan harkar saboda haka abin da za a yi za mu je mu samu alai yadda aka yi insha Allah sai in yi. ba matsala Allah mala. a ah, to to lalle kam wani harka sai dai alhamdulillah eh, sai dai godiya wato wannan kaga wa'annan ma wasu bayan Allah suka kawo shi wai me kyan ne na samu ne ainihin me kyan ainihin Allah da wahala ku ta kare wahala ku ta kare to saboda haka kai ma yadda za a yi zan ɗauki sunan ka yanzu Allah ya da saboda haka zan je wajen mai gida domin wannan harkar ba za ta yi a nan ba saboda abin da yawa a eh, sai in sa sunan sunana Yahaya Said Yahaya ko Masha Allah don Allah da zan neme ka zan neme kan Allah da zan neme ka to ai sai a je a ga mutanen gida ai kenan kawai malam yaya! Eh na'am. Ai ina gangaren ba. Ta Allah i maza ka zo, i maza ka zo da akwai magana. Wallahi Allah, baka ga kaya ba fa? Eh ina jiranka, kana ma kusa kenan. Sai ka ƙara su. Yi sauri da Allah. Masha Allah, ka ƙara kenan. Eh Allah ya nufa. Ai na ji daɗi da Allah ya sa maka. Masha Allah, yaya abubuwan suke ciki. Mutanen nan fa harka ta yi. Ka san muhimmancin wannan kuwa? ai wannan shine dalilin da yasa na ce ma lallai sai na neme ka bari ga ma wani abu eh. wallahi kakan mu ta yanke saba Allah ma mun yi kuɗi mun gama domin wannan dutsen da kake gani ka san gilahin jirgin sama to da shi ake gilahin jirgin sama gilas wannan jirgin sama sannan akwai makaman kare dangi wannan gilas ah, wannan gwal din da kake gani dutsen nan shi ake sawa a goshin nukiliya idan amerika ta kai hari sai ya tarwatsa state guda hamsin to wannan ba karamin arziki ba ne saboda haka yanzu abin da za mu yi ina ganin cewa kai ka san ma irin wannan a nan fa yankin fa ba za a sami irin wannan dutsen ba na yi mamakin ma da na aka samu wannan Allah mana haba ka yi kuɗi ai jiya kwana na abuzu kwana na ina gaya wa Allah ashe daban za a abin alhamdulillah ai yanzu mu gansu mu gansu mu gansu ai kada kuma a kawo ma ka yi bi a hankali fa kawo a ha ai na fi in gansu a kusa kusa to to ko daure shi zan ba a ko a ka bar su nan babu matsala ai ai ko aje su ma ba suna hannuna to yayi kyau abinda za mu yanzu ka je ka samu dila wanda ka san ba zai mana wasa ba shikenan kawai a an so kuɗi ah, to a ah, masha Allah ni da nake da Alhaji Abdullahi Alhaji Abdullahi ai wannan mutumin ba shi da ina zuwa magana ta ƙare to alhamdulillah ai wannan to shikenan da ma ana kai su banki banki zan kai su kawai bai sallame mu ba saboda irin taimakon da yake wa al'umma ai ma yi mai adalci gaskiya ne a zai fito yana ta to ga cikon balance mu da ku ko to yawa Allah saka da alheri amma Allah saka da alheri gaskiya alaji mun ji daɗin harka da kai kuma da fatan Allah isa a kuma. yawwa wato alhaji gaskiya muna jin daɗin irin wannan taimako da kake yi saboda mutane da yawa suna farin ciki saboda taimakon da kake to mu gode Allah saka da alheri Allah ya sa ku yi hakuri fa ba komai alhaji sannu ku fa yawa sannu ya hanya alhamdulillah masha Allah to ya ake ciki abin ne gashi na muka kawo amma wannan al'amari ya yi kyau wato kun san wani abu ne mutane sai su dinga fakewa da ba kuɗi ba kuɗi a gari ta yaya harka za ta yi haka kuwa ai wato alaji mutane suna kokari su shiga wata riga ne irin abubuwan da mutane suke ta haka akan haka wannan haka yake alhaji kuɗi suna inda suke kwarai da gaske <laughs> to shikenan yanzu abin da za a yi zan rubuta muku cek ni so sai ku je banki ku yi zuwa ko kuwa eh, to haka mai yayi ya za ka rika faɗa irin wannan furci haka kamar wanda bai da kaddara ba ai da lafiya da rashin lafiya tun na Allah ne kan ka rai Allah zai baka lafiya za ka tashi ras da izinin Allah ka ga shi nan za ka sa shi kuka ma sadiq da mm-hmm. kanka ka yi haƙuri Allah da zai samu sauki ka ji ko zai samu lafiya Alhaji Alhaji Alhaji Allah Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhaji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji, Alhaji kaka tafi ka bari. Sadiq, yaka. Ya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dole maza a cikin su da ya kuma zuwa da su da ya matsa kuka ce malamin ka ya biya muku jiya ba wani nan kin manta to aje littafin ki kai in an jima ki da kun shi ne ki zauna koya miki kin ji ko to ya rike rike ya to ci biyo shi da kan To cikin nasu ne? Eh. karaso? Na karaso na Sannu. Jikin ne? Ga shi nan da sauki. Na ji jikin ba dai daɗi za a ce yaya. Jiya ma ko bacci ba Allah nan bai rinsa ba. kanmu ka gan ba mu ba a gidan nan. Anya ko to ku. Ai na tun tun kwanaki da ji sauƙin nan bai kuma kwanciya ba. A yanzu abin da ya kamata mu yi kawai mu kikime shi mu tafi asibiti da shi. ya ce ku tashi ku ba mu guri za mu gana kin san abun dan uwa da dan uwa wataƙila wani abun zai gaya mu baya so ku ji kuma ma duk abin da ake ciki ai zan gaya mu eh, ku tashi ina ji shi ma da kai ke ji. ko kuwa? Gwalagwalai na cikin masu tarin yawa. Eh? Gwalagwalai? A ciki? A cikin su. To. Idan aka bashe su. Eh. Ba ƙananan kuɗi ba. Haka ne. Sannu sannu. Sannu haka ne. Bare kuwa. Ina jin ka da bayani. abinda da nake so da kai yara. To. Dan Allah ka eh. Ka amana. To Abdullahi. Yaron nan Sadiq. Kula da shi. idan ya tashi ka mallaka masa wani mulki sarki wallahi ai dole ya amana abdullahi a ke ya rage mun sai wannan abin da ka bani kenan sannu sannu abdullahi sannu sannu ai shi shi shi ciwo ba mutuwa ba ba lalle ne ka tafi ba za ka iya tashi Allah ya sauke kaji Allah tashi ka faɗin ka wallahi abin da rage kenan daga kai sai wannan abin da ka bani dan Allah ka rike amana zan rige amana ai na rige ai na yin zan je kafin dala ta tashi mm. in je gurin yan gwal smith maka Allah yake shi kana taka ne Allah yana tasa kuma ta Allah ya ce gaskiya gaskiya ne haka ne ya yi dama batun aje na ne na baka tunda Allah ta tashi ka baduna ba tsammaci zan tashi ba shi kaga Allah ya sa na warke shi ne na zuwa to kuma ga ita aje na abin da yasa bata bata kusa saboda gudun kawana bai same ta lokacin da ka bani to hankali na ina kan rashin lafiyar ka sai na kai ta inda za a je mun ita amma ba ta kusa ba ta kusa mm. na riga na ba wani malami mai amana a ta wanda in lokacin karfar ta yi na tabbatar aka ji za a same ta ni zan koma da Allah da su maryam da jini na ki duba irin abin da ya saboda na yarda da shi da damɗa masa wannan al'amari amma yau ki duba ga abin da ya yi ta yaya hankali na zai kwanta eh gaskiya ne alhaji to ai ka gane ne ai wani abu muka bari wanda shari'a ta tsara mana dole ne ka faɗa cikin wannan jarabawa ya kamata a ce ni dinnan nan ka ce ga ni ga ɗanka amma sai ka kawwame daga kai sai ɗan uwanka wanda ya kamata a ce akwai wani a gurin wanda yake shi ma yana da haƙƙi a cikin wannan al'amarin naka alhaji sai da ka tashe ni ka ce a gurin na ji ba daɗi amma ba da na iya hakan haka gaskiya na yi kuskure to wannan kuskure ya kamata a ce ka kuma wajen kuma babban matsalan ma da bai mai rubutu ba ma tsakani da shi. To duk ba ma zance rubutu da muna nan a gurin ai da haka bata faru ba. Yanzu Alhaji da a ce jiyan nan ta kai ka ga ka mutum shikenan mu ka kwantar da mu kenan? Ya yi salisu. Daga ne haɗin naka shikenan ka kwantar da mu kenan ka jefa mu a cikin ganar rayuwa dan Allah ya nuna maka wannan isharar. Allah ya tada ka faɗar ka ka ga gaba sai ka kiyaye. Allah ya Wai salisu. To ya za a yi. A za a yi. Kaman ka gane ne. A ka mutu ba shi kenan ba mu shi kenan ruwa ta sha? Zai ga shi yanzu ne ga da rai Kai ta hakuri, a Allah yana ba mai gaskiya. Kai amana ce ka yarda da shi. Allah ya yarda kuma zaka ga ƙarshen yadda al'amarin cin amana zai kasance wa maciyin amana. Wace irin biyayya ce ba ne ba wani? Abdullahi Wisnu zan gaya maka ne. To kai bari fito fito ma mutum gaya ma gaskiya. Lokacin da baka da lafiya ka kwanta a suma kake. Baka san inda kake ba, baka cikin hayacinka. Kayanka na je na caɗar da su na siyar na yi maka magani na kai ka asibitin kuɗi. Ka kuma san kuɗin asibitin kuɗi magungunan su tsada da tasa-tasai da aka yi maka duk anan kuɗin ka suka tafi. Gaskiya ni ba wani dogon suma da ni. Kuma daga inda nake ni ba inda aka matsa da ni ba wani asibiti da haka. To, da dama na saba makarya. ne maka ƙarya kenan to barin ga maka abokan aikinka sun samu hannu aljanu sun shafe ka baka da hankali ka hauka ce ha ba yaya akan abin duniya da sarrai irin naka kake jefa mun hauka ke ce aljanu sun same ni yaya to gaskiya bara ka ce duk inda dukiya ta kake ko kabin dukiya ta abin da na zo ga maki gaskiya ba zai yi dama zuwa kai kai mun rashin kunya kenan ko ka zo kai mun ka ci mun mutunci ko kai wannan rabu na na fuskanci abin nan na safa yawa ne to Allah ka ji abin da dan uwanka ya ci ya ce dukiyarka duk ta tafi ne a wajen nema maka lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya faɗa kenan abin da dai muka yi da shi kenan dama dai matsalar alhaji tun farko da baka je an yi abin nan a rubuce ba ga shaidu ga komai shine duk abin da ya janyo maka wannan gaskiya ne laifina ne tunda ban yi abin nan a rubuce ba ba shaidu to ni fa ka san abin da ya mala hama ni fa ba zan yarda da wannan al'amari ba idan ya ji tsoron Allah ruwansa amma wallahi tallahi Allah shine shaida shi kuma kansa ya san na bashi ina ganin ka je ka same shi ku sasanta in ya ji tsoron Allah ya baka falilla alhamdu dama haka ake so ba komai wannan gaskiya ne mala ahmad bari an koma to nagode nagode Allah saka ki abin da yasa ne kiran ku na tara ku anan ne domin wannan al'amuran da ke gudanawa tsakanin dan uwa da dan uwa kullum abin sai sake tabarbarewa yake habaran kai da ni ni fa mutumin nan hasada bai ke dan kawai ya ga na fi shi kuɗi ni Allah ya rufin asiri ya mun arziki sai wani bibiya ta yake yi sai lalle ni ma na talauce na zama irinsa haka rayuwa take ha Ka kuma dan uwanka saboda kada wata ran duniya ta ganku a cikin rana ta yi muku dariya kuma wata ran sai ta janyo ka ji kunya a rayuwarka kunya ya zan ji kunya ana kan gaskiya ta shi dai da baya kan gaskiya ya doron ƙarya shi ne zai ci kunya amma ni wace kunya zan ji ranka ne haka nake ta fama da su jama'ar unguwa ba wani baya musu magana inda ka san kowanne ya ɗauki wuƙa ya tafa ɗan uwansa haka ya suke shi ne muka na daɗin da ya zama to Allah ya sa masu kawo ƙarar nan wajen ka idan ka san matakin da ka ɗauka to a gaskiya ni a aresar su ni shawarata ta malance ba ta wuce nan kaga zumunci kaga zumunci wani abu ne da ake takawa ta doron zumunci a shi janna. zumunci wani abu ne da ake sulbulawa ta gadon bayansa a wada gidan wuta tsallake sirari in ji maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai an kawo amana an gindaya masa a gefen sirari sai an ajiye zumunci a gefen sirari in ya cika amana ya wuce in ya kula da zumuncin da yake kansa na ɗan uwansa ya wuce in ya samu tasgaro ya faɗa cikin wutar jahannam to ku nutsu wallahi sannan daga ƙarshe tunda anan aka tsaya to magana tamu za ta kai matakin rantsuwa za ta kai matakin rantsuwa saboda haka za a zo a zauna da mutane a rantse a gabansu in ya so watakila a cikinku idan an rantse Allah Ubangiji ya sa gaskiya ta fito a ba ni gaskiya gaskiyarsa. Ran kai daɗe zan iya ba da kuɗi a rantse mu? Baka amince ce da abin da na faɗa ba yanzu. Ba da kuɗi ya ga na da rantse. a da kuɗi kawai a rantse. Salatu goma ga alaihi wasallam. Alhaji kwana biyu wata harka ce na zoma da ita. Wato wasu kaya ne na samu masu kyau. Shine na ce bari in zo in same ka ko ana da bukata. A gaskiya ban da bukatar kayan nan yanzu. Saboda ina cikin wani hali mai ce. Kaya ne fa masu kyau Alhaji. Idan za ka duba ba kamar yadda ka san na bada. Gaskiya ne. Wallahi yanzu ban da wani abu da zan iya ce ma gashi zan sai wannan kaya. Gaskiya ne. To kuma babu wani wanda zai yake da bukata daga bangaren ka? gaskiya babu wanda zai iya mana gaskiya shi kenan tunda baka da shi da akwai sauran kwastomomi da muke aiki da su zan jan kai musu to shi kenan Allah ya taimaka na gode babu damuwa yawa Allah ya rufa shi amma uwana shi zai mun wannan abu kai hakuri ya jawo Assalamu alaikum. Na a hakuri na dan na dan bata lokaci. Duk abinka ba za ka bata min suna ba. Ka je kana ta na a kana kana kana ta tora min asiri. To ƙarya kake asiri na ba zai toni ba. Wannan ranka da tun muna yara shashashan yaro haka yake mun bakin ciki yake mun. Saboda haka kwari ga ga na sa sabuwa sai kwan uku ina bacin rai akan ta. Kuma kuma tara aka sai mana. Alai Salisu. Eh. Tunda maganar nan ta zo an tara mutane. abin da ake tunani za a yi rantsuwa ta shiga tsakaninka da dan uwanka akan duke da take tsakanin saboda ka saurarawa za ka yi sai a yi wannan rantsuwa shi ne ƙashin magana amma ba ka dinga faɗar irin wannan maganganun a kansa ba a gabana to a yaƙuri na magana ni fa ba sai na rantse da ƙur'ani ba magana ji ta dukiya ba ne mutumin nan sai ya rantse ba sai na rantse da ƙur'ani ba riƙe mun nan riƙe mun nan wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa wannan mutumin ya ban dukiya ni shaida ne ka ce kai wallahi ban baka dukiya ka ba ka ce ban baka ba Allahu akbar haba dan Allah hmm? ka je kai ta tona min asiri to bai kamata ba irin wa'annan maganganun da kuke a gaba na Alaihi wasallam ba daidai ba ne. Sannan kuma ita rantsuwa kamar inda kace ba sai ka rantsi da alqur'ani ba. Eh, eh ba sai ka rantsi da alqur'ani saboda Allah Ubangiji ba zalimin kowa ba ne. Wannan rantsuwa da kai ta isa. Dama ana rantsewa da Alƙur'ani ne, domin idan mutum ya zo zai rantse da Alƙur'ani, ya dubi girman Alƙur'ani da haibasa ya mai da haƙƙin mutane da ike hannunsa. Amma tun da har yanzu ka tabbatar ka ɗauka ka bashi. ba a kawo qur'ani ba kace kuma billahi lazi la ilaha illa huwa ka baki shikenan magana ta kare shikenan dai an gama malam eh shikenan ba ni kayana nan malam na bakku to lafiya sauka lafiya yarinya tashi mu je makaranta zan kai ta ta kudi. mu je kin ji haba alhaji jawo haba kudi awo ka ɗauki wannan abu kaddara ne ubangiji yana da rabawa ko kowace irin kaddara ka yi haƙuri ka yi haƙuri shi <laughs> zama wani abu ba komai ka yi haƙuri ba dai an yi rantsuwa ba ba komai ka yi haƙuri ka zo bakin hanya ka zauna kana ta tunani ba ma san me ke faruwa a gari ba wallahi wata damuwa ce take damuna Zainab ban yi niyyar sanar miki ba amma tun da kin zo kin same ni ina cikin nazarin abin dole in sanar da ke wallahi dama abba ne zai yi tafiya zai shiga cikin gari domin ya karɓi wasu kuɗaɗe da ya bari na abokan business ɗinsa a baya ya ce in neman mai kuɗin mota to na duba na duba don na rasa ban samu ba shine dalilin da ya sa shiga na zauna ana ina tunanin haka yanzu nawa abban yake bukata ya ɗari biyar ne kawai. To dan Allah ko da hakan zai faru nan gaba ka gaba na gode. mu dama wannan kudin ne an same su Allah ya maka albarka kaji amin amma baba ba ni za ka gode ba gode wa Allah kuma sannan ka gode wa Zainab domin ita ta bani da kawo maka wannan kuɗin na sarki kaga yar halaka ita ma wato yarinyar nan ba ta ga halin ubanta ba kwata-kwata gaskiya yarinyar kirki wallahi mata albarka Allah ya bata miji na gari kuma amin amin masha Allah yaushe ne tafiyan ne to ai dama matsalar rashin wannan kuɗin ne amma da Allah ya kawo wannan kuɗin kaga gobe sai in san mako in tafi Allah kai ku lafiya ya dawo da kai lafiya amin bara in je bakin kasuwa shi kenan baba da lafiya Allah ya Allah ya Zainab, kina nan a zaune? Sannu cacin kike kenan. Lallai. Amma akan da wallahi suna cikin Zainab kenan. Kin ga wannan magana da kika faɗa ita take damu na a raina. Na rasa yadda zan yi ne. Ba ni da damar da zan zo in faɗa mai. In ce gashi yanzu sai ya hau faɗa akan magana shi ne kawai dalilin da isa wani wannan hmm. wannan abin da ya haɗa su tun kina 'yan ƙarama suke wannan rigimar tasu wannan rigimar da ɗaɗɗiya ce to wa zai mai magana shi ma mai magana ji zai yi o za ki mai magana to allah ya taimaka in ya da ki mai magana kin ji ko kin da al'amuran nan suka kasance hmm. ai bari alhaji abin mamaki ba ya karewa a duniyan ne. Hmm. kuma faɗaɗɗen abu ne dama in dai mutum yana raye to zai ga abubuwa kala-kala to ba gashi wani na gani eh na taba tsammanin wannan abin sai kasance haka bari al'amarin duniyar nan ban tsoro yake wa alaikum salam ah, wa alaikum salam to zai ke ce yanzu kike tafi da daddalen nan? Ni ce kuma barka da dare. Barka ka dai. Sannan ku. Yawwa waya gida? A'a. Sannu sannu. Mhm. To yanzu. Ya mutan gida? Lafiya kallon. To kin san abin da za a yi ne? ruwa za a kawo miki ko kuma me za a ko kuma kicin din za ki shiga a umma kan ki damu daga gida nake ai da sai ki je ki dan samu wani abu ko Hajiya Zainab. <laughs> Ya Sadiq barka da dare. Barkan ki da ya hanya. Lafiya Ya summa abba. Lafiya lau. Ina ruwan yana ciki yayi shiru abinsa. yanzu da ya ji kenan ga ma ya fito na ruwan daddawa Zainab iyayen zumunci tun da kai kaki ai gwamnati in ya tunda zumunci abun so ne ai gaskiya ne zumunci abun so ne aikin ga ke da yake eh, eh, eh, kina da kokari shi ko da kika san daddawa haka yake yanzu da kin ga yana cikin kai ki fasa mata kai fa a'a maganar goyon baya ai dole a goyi bayan gaskiya ai gaskiya ne baya kaunar farin gidan nan ko da yaushe yana cikin gidan nan baya son fata To kaga dai gashi ta fi ka. Baya zuwa ko ina kullum in na zo yana gida. Alhaji. Ana ta hira kayan shagu abin. Abin ne ni ya ban mamaki. Ido ne da suke ta zumunci su. Amma shi ɗan uwana ya guje ni. Eh, to ai ita ta san muhimmancin ka. <laughs> Allah ya hore lafiya. Allah miki albarka. ƙawata ina gajiya ya aka yi ina son magana da kai to anan ko a ciki anan to ina jin ki me faru ina so kai da baba karamin ku dawo da zumuncin ku kamar da ba na jin daɗin wariyar da kake nuna masa wani ma ya ci dukiyarka a banza balantana shi ɗan uwanka kin gane na tabbatar ɗan uwana ne kuma kowa ya sani to amma abin da mutumin na yake so da ni shine so yake in talauce in koma talaka ci kamar shi kin ga kuma ya rayuwa za ta yi a haka shi sa ki ina ta ina ta wani kumbiya kumbiya tsakanina ni da shi amma ba wani abu ne yi hakuri abba kan ka zama mutum mai son kai na san abba na mutum ne mai tausayi kar ka canza don Allah yanzu ake so a yi ku dawo kamar da to wata babu abin da zaki nema a rayuwarki in hana ki saboda yadda nake nake ji da ke kuma in Allah da wannan ba matsala ba ce zan duba a gani na gode shikenan kin ga wannan yanke talauci sunansa dukiya ta ce wannan ko mahaifiyarki bata san inda nake aje shi ba idan kika bude littattafai inda nake aje littattafai a ɗakina na to nan nake aje wannan ko da rayuwa za ta kasance kin gane ke kaɗai na gayawa kuma saboda ƙaunarki da nake da yadda nake ji da ke a raina isa na baki wannan na kuma gaya maki kin san suna wannan talauci yanke yawon yanke talauci kenan lu'ulu'u kenan in ban me lu'ulu'u diamond shi ake cewa diamond wannan talauci yanke <laughs> yanke talauci ke na wannan <laughs> kenan mun gode ma Allah to Allah ne abin godiya Shi ke nan. na gode ne karki da Allah ya ga yanzu <clears throat> dangane da mu'amalar ta su alaihi kamata yi su rubuta domin rubutun nan aya alkur'ani guda ita ce ta yi magana a kansa kan idan an sha'ani a rubuta to kaga ku tun da ba a rubuta ba ba irin matsalar da ba za a hada da ita yanzu aka maka lawo dama akwai wata aya tun da aka sauka akan irin rubutu a aya ce ta sauka amma akwai kasuwancin da idan ba a rubuta ba ba laifi ba ma'ana wanda ake yin sa yau gobe za a yi jibi za a yi gata za a yi kullum a cikin sa wannan idan an rubuta ayat alqur'anin ta magana babu ne in ba a rubuta ba ayat alqur'anin ta yi magana wannan babu ne ya amma wata magana jinjina na aka yi to wajibi a dauko a rubuta a sami wanda i rubutun ya zama shi ma shaida ne a sannan a samu su shaidu a rubuta sunansu a jiki to ko zuwa aka yi aka ɗaga kaga mutum bai da jayayya ce eh ko haduwa ce ko mutuwa ce ta zo babu jayayya ce amma su sai suka samu akasin ba ai yi hakan ba ba ga tunda ba a rubuta ba ba irin matsalar da ba za a da ita eh, saboda abin da Allah yake ayi ba ayi ba wato akar makalla wata magana ta take tafi da mu dangane da magana alhaji salisu saboda mun je wajen rantsuwa mun ga abubuwan da suka faru kuma da akwai wasu abubuwa wanda yake mu mun san da su shine muka ce ya kamata mu zo mu same ka sai mu bayani wato maganar dukiya da ake ni ina ɗaya daga cikin mutanen da muka samu alhaji salisu da wata 'ya harka ta kasuwanci na kai mai wannan abu ya ɗauki kuɗi na ya bani to kuma sai muka ji wannan abu ya faru shine muka ce lallai ya kamata mu zo mu same ka sai mu bayani dangane da kan abin da muka sai bai haka Allah shi wata ni ne mutumin da Allah ya ba ya so ya ba dukiyar nan in tafi da ta kasashe raba ranar da muka yi magana da Alhaji a ranar Alhaji kwanta rashin amma abin mamaki dan uwan nan nasa ya cire tsoron Allah a zuciyarsa akan wannan al'amarin abin ya ba mamaki abin ya ba mamaki sosai akan maganar duk abin da za a yi a rubuta a samu shi a same shi a rubuta laifi ne kana da wata wasiya da za ka rubuta ya zama ka kwana baka kwana wannan wasiya ta gaba duk abin da ya zama muhimmi to sai a rubuta yanzu kaga ko kotu aka kai alayhi salisu to an kai shi kotu a banza dalili abin da isa shine aminci ne ya shiga tsakani ita ko kotu ba ta yin hukunci akan abin da ya shafi aminci kana da wani eh na amince maka na dauki abina na baka ba tare da kowa ya shaida ba ka kai wa alƙali sai sai maduka eh saboda ka baki da wani rabo sai dai idan shi alayhi salisu ya da Allah ya dawo masa da dukiyarsa wannan ruwansa in kuma bai yi dubar ya ubangiji ba ya ga zai sha'awar abin duniya zai ci iya ci amma in ya ci haƙƙin abin ba zai bashi kuma yana ganin ya ci haƙƙin abin ya zauna lafiya a duniya ko ba zaman lafiya a duniya ba domin ragi ne zai je itar da abin da tara a wajen ubangiji Allah ya basu kuma sun sani eh, magana kuma da muke yi kenan eh ai shine abin da na ikon Allah Allah ya ba asiri kuma Allah saka maka Allah saka rafi Alhaji. Tun da ka shigo ka zauna ka yi jigun baka ce da ni komai ba, da fatan dai an yi nasara. Baba nasara, yadda na je dinnan haka na dawo. Wasu ma ba sa wajen, ke da wasu ma sun bar ƙasar gaba ki ɗaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato wannan hali da muke ciki. Allah kaɗai shi ya san dalilin da ya sa muka shiga cikin wannan hali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Haka ne. Babu komai jarrabawa ce daga Allah. Allah yana jarraba bawa da daidai imaninsa. Ba abin da za mu riƙe sai dai addu'a. Mai fatan Allah ya ba mu ikon cinye wannan jarrabawa. A'a, wannan al'amarin rayuwar duniya. Da ban tsoro ike. Allah ka sa mu dace ina sadiq yake sadiq ya fita da yana zaune ma yana jiran ka sai ce tunda baka dawo bari ya dan fita je da ni dai ajiya Khadija ba wani abu ya kani gidan nan ba illa abubuwan da suke faruwa tsakanin Alhaji da dan uwansa a ce ba wanda yake kula wani kuma ke kina zaune kin sa ido har ma ya hana ɗan yarsa zuwa gidan ɗan uwansa ai wannan abin bai yi ba hmm, hajiya ban san komai akan wannan maganar ba hasali ma alhaji da ɗan uwansa lafiya suke zaune daga baya ne wannan rigingimin ya bullo wanda ban san su ba kuma ta ya za a yi na sani ya hana yarsa zuwa gidansa kuma sannan in zauna in sa ido ai kin ga abin da ba zai yiwu ba ne ba ban sani ba To, ni na ji an ce ai asalin dukiyar ma ta alhajin ta dan uwansa ce. Haka na ji dai ana faɗi. Kamar yadda kika jajiya, ni ma haka na ji, na ji wannan labarin, amma ban san komai a kai ba. Allah ya sabi. Na gode. <laughs> Ban faɗa miki ba ƙawata. An me ke faruwa? <laughs> Wallahi na faɗa tarkon su. Wannan wani mai sa'an ne kuwa? Ya na Sadiq na fahimci zuciyata tana matuƙar ƙaunarsa. Abu mai sauƙi ma ki same shi ki faɗa masa? Na rasa yadda zan yi na faɗa masa. Kash, to ai ba matsala. Ni sai in tare shi in faɗa masa. Kina ganin hakan zai yiwu? Zai yiwu ma kan. Sai ma mu tafi da ke. To shi ke na za mu shawara mu gwada mu gani in hakan zai yiwu. To shi ke. <laughs> Yayi kyau. gaskiya ka shiga ka gaishe su ka kwana biyu baka je kun gaisa kar ki damu wata rana ina dawo zan shiga ni dai ban yarda ba kawai ka shiga ku gaisa to shikenan dakata kina son shiga da irin kike irga uku kacal in dai kike irga zan shiga ɗaya ah, biyu kula da ganin ke ma da gaishe ko? Ok ba damuwa shi za je. Eh yanzu nake so mu je. Amma kin san wani abu? Sai kin faɗa. Wallahi san dan uwa na Sadiq ne ya shiga raina. To ai hakan ba laifi bane. Kin manta auren zumunci in yi daɗi ya komai. Dan Allah. So sai Kina ganin hakan zai yiwu kuwa? Sai dai fatan Allah ya sa hakan shi da alkhairi. To mu je daga nan sai ki gaishe. Lafiya lau. Ina gajiya. Lafiya lau. Ya gida? Zainab kenan sarkin kokari. Wannan kuma wace ce? Ƙawata ce daga gidan su miki na ce bari mu biyu sai mu gaishe ku. Daga kanki wani ki kalli yanzu. <laughs> Ga ta gwada kunya. Da gidan lafiya? Lafiya kalau suna gaishe ku. Zainab sannu da kokari ke da Allah ya yi ki da son zumunci. Allah ya miki albarka. Komai abba fa? Abban ku ya yi tafiya. sai ku je ku ta zumunci Allah ya dawo da shi lafiya amin amin Allah ya haɗa kawunan ku to bari mu je mun ah, gaishe ku shiga ciki ku sha ruwa ku huta A'a wallahi ba da mu ai daga gidan su muke tana sauri ne ce bari ta biyo ta gaishe ku. Ai wai da ko mutumin naki zai zo ku gaisa. <laughs> Ai shi da yake muna haduwa babu komai. Sai dai a gaishe shi kenan? In Ya zo a ce. To sannu ku. To abba ya zo a gaishe shi. Sai an jima. To ku gaida gida. Ku gaida gida. kawo fa abincin da za a ci a cikin gidanmu yana yi mana wahala sakamakon ganin irin halin da ake ci a gidan nan wallahi shi yasa kwata-kwata ba na son zama cikin gidan nake neman ki domin ki ɗauke min kewa na yanzu haka fa idan na shiga gidan ba abin da na ɗauka sai kunci saboda ganin damuwar da abba da umma suke ciki abin yana ɗan ƙona mu raina insha Allah daga yanzu damuwar mu ta zo ƙarshe akwai ajiyan da abba na ya bani kuma ya tabbatar min da cewa duk wanda ya mallake shi ba shi ba talauci kuma ya ce ya mallaka min shi kuma bayan ransa ya zama nawa to yanzu zan baka sai ka kai ma abba kuma saboda ku fita daga cikin halin talaucin da kuke ciki sai da menene wannan kuma wannan shine lu'ulu'u wato diamond kuma ya tabbatar min shi cewa duk wanda ya mallake shi ba zai yi talauci ba kina ganin idan haka haka babu wata matsala babu matsala ai ya riga ya bani gaskiya ne insha Allah ne ma gobe zan yi kokari in bi ka shi domin na san zai yi farin ciki da samun wannan mai kyau mu je ko Ina Zainab din take? Ba ta nan, ta tafi gidan dan uwanka gurin dai. Ba ki ga ajiya ta ba? Ajiya. Na yi ajiya a ɗakina na ne kuma yanzu na duba kaf ɗakin ban ganta ba. A nan gidan kai ajiya ban sani ba? Ni dai ba na nema ba kawai kin ga ajiya ta eh ko a'a. Ka duba ko ina? A ɗakin ta? Ɗakin nata ma sai da na duba sannan na shiga ke ko ina fa na duba a gidan nan ni inda ya kamata in duba ni fa ban ga ban gani ma do Allah idan kin ga ajiya ta dan Allah ki bani. To ya ka jira ta zo ni ban sani ba. In aje abin kuma Zainab! A ina na gan shi? Zainab! Au, shigo wata ko? Shi ke nan ba zan yi ajiya ba a gida. Kin gani dai. Haka al'amari yake, ka ga dai mun yi haƙuri muna cikin annashuwarmu kamar ba ai ba da kai ne a yi jigun a zauna a yi jingun banda tunani ba wani abu. Hmm, ka gode wa Allah da ya baka ƙarfin zuciya. wato in wani ne wannan al'amarin da ya faru da kai ko ka san Allah da yanzu ana nan ana lallaba lafiyarsa to ya za a yi in baka hakurin ba ya za ka wannan wace ce daga Allah da kana da arzikin nan ka zo rana ɗaya babu dama can inda baka da shi to baka da shi ai sai mu gode wa Allah da ya ba mu hakuri da juriya da rungumar kaddara to ya za a yi assalamu alaikum wa alaikum assalam abba sadiq ma na'am daga ina haka wallahi tun da zumuna tare da Zainab <laughs> Zainab kuma ikon Allah ka ji fa mutumin <laughs> ita ta ce Sadiq shi ya ce Zainab shi ya ce Zainab insha Allah musu albarka kawai dama wannan abin ne ka ba ta ce in kama abba wai shi wai yanke talauci na'am abba ana ka samu wannan dukiyar wallahi Zainab ce ta bani ta ce in kawo maka alhamdulillah alhamdulillah hajiya to Allah mashi roƙon sa, Allah kuma ba zalimin sa ba wato wannan dukiya ta ce da na rasa tun a bayan shekarun baya da suka ce duk wani murɗa-murɗa da kuma muna yi da yayana duk akan wannan dukiya ce wannan kuma to wai me a ciki ne lokacin da mata ba sanda na rashin lafiya ce kuma zan gana da dan uwana to wannan abin na bashi akan ya rike min amana amma kin ga abin da ya biyo baya yanzu wannan abin ka ɗauka ka bashi ga ma a zaune iyalinka to a gaskiyar magana ashe alhaji kama dai ha'ince mu <laughs> ajiya maryam ku yi hakuri yau ga shi dai allah ya dawo da ita haka ba ta sake faruwa ba allah ne yasa kana da rabo shi yasa allah ya ɗora ƙaunarka a cikin zuciyar yarinyar dan da ya ci ya cinye har abada shikenan ya takaita mu kuma ka ja baki kai shiru ai yayi kyau sadiq allah muku albarka Allah muku albarka ikon Allah Allah kara annabi su da wai alaji lafiya ka tashi hankalinka a gidan nan ka tashi hankalinmu wace irin ajiya kai ne wadda ban sani ba ke kin san wannan ajiyar to wannan aji ita ce ruhi na ita ce kuma dukiyarmu da muke tunƙaho da ita gaba mu. Ban gane ba. A'a, ya ni ai yarinyar ita ta san inda na ji abu ita kaɗai na nuna dama to alatsanin tarau eh haka dai yawwa ina ajiya ta ya za ki tashi ki canja mata mata guri bayan ga inda na ajiye ta ke kaɗai ba kika san gurin nan dama aini na ba sadik da baba karami saboda bana jin daɗin ganin su a halin da suke ciki shi yasa na ba su kika ce me Kai ka ce duk wanda ya mallake shi ya huta da talauci hakan ya sa na ba su saboda su cire talaucin da ke gidan su. Ina lillahi wa ina ilaihi raju. Lafiya? Allah ki kenan kin kashe ni. Lafiya? Menene? Kin gama da ni. Kin takaice ni Zainab. Wata kin kashe ni. Menene? Ke tashi ki samo ruwa. Inna lillahi. Alhaji, alaji Inna lillahi wa wannan jaza'i ne ku gane gidan mahaukata ku yanka ni zan yi kwas na samu wani fa fa fa fa kai jama'a a karin kallahu tun jiya yake cikin wani hali har sai yadda zan yi tun na ilahin rajo ma ka zanta ta yi wannan ba wani abu ne ya same shi ba ba wani abu ne ya same shi ba jaza'i ne ya faɗa masa jaza'i ne ya faɗa masa dukkanin mutumin da ya rantsuwa akan abin da ba nasa ba don ya mallake shi ya rantsi da Allah to irin abin da zai sami shi kenan ƙwararre ma kuwa lokacin da nake faɗa nake cewa ko bai rantsi da alƙur'ani ba in dai ba shi da gaskiya abin zai tasiri amma gashi ya faru hmm? haka inna lillahi wa kuma gashi Allah ya taimake ka dukiyar ka ta da hannunka akramaka Allah duk da dukiyata ta dawo jena amma ban da kwanci hankali kwata kwata da mun da ita ta yaya zan samu kwanci hankali dan uwana a cikin wannan hali haka ba a cewa ba za a kai mara lafiya asibiti ba domin gidan mahaukata asibiti ne to amma wannan ba na zaton idan an kai shi asibitin mahaukata zai masa rana ba zan wanke ba ba zai masa amfani ba ran ka daɗe ai mai roƙon Allah mana saboda ita wannan rantsuwa ce ta jaza'i ta sakamakon abin da ya aikata shi su kuwa gidan mahaukata ta iya yiwuwa wanda aka kai wani abu mai ya sha ya rasa hankalinsa ta iya yiwuwa wani wanda aka kai shafa aljance ta shafe shi aka kai shi don ya samu hankalinsa shi ko wannan tasa daga Allah ne jaza'i ne irin wa'annan mafiya su mutuwa suke ku yanka ne ku yanka ne ku danne yawa ku yanka ne ku danne ku danne ku danne na ce ku danne wala ku danne ku danne ku danne